وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا تجعل مصيبنا ولا تجعل مصيبنا ولا تحسبن علينا بذنوبنا ولا تحسبنا ولا Allah ya karɓi wannan ibada ta mu Allah ya sa mu gama lafiya ya sa mu ga sa lafiya a kyautata azumi tare da yawaita zikiri kuma a raya daren ramadana da ibada musamman goma ƙarshe a tuna alkawarin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ruwar arziki a mu da ƙasa baki ɗaya allah ya samu a cikin bayinsa yancacci allah ya ba mu damuna mai albarka abinda muka shuka allah ya sa rabon mu ne allah ya taimaki musulunci da addinin musulmi da addinin musulunci a duk inda suke a duniya